Gwamnatin jihar Sokoto ce dai ta kirkiro da gundumar ta uban kasa ta Badau a shekara ta 2001 daga cikin gundumar Sifawa cikin karamar hukumar mulki ta Bodinga tare kuma da nada Buhari Hussaini daga zuri'ar Malam Buhari dan mujaddadi Sheikh Usman bin Fodio a matsayin uban kasar ta Badau to sai dai kuma an saukar da shi daga sarautar a shekara ta 2012 tare da mai gurbin sa da Ibrahim Buda Badau a bara abinda bangaren gidan Buhari dan Shehu ba su aminta da shi ba dalilin suke nan na gurfanar da majalisar mai martaba sarkin musulmi da gwamnatin jihar Sokoto a gaban babbar kotun gwamnatin jihar a zaman sauraren karar na farko da aka yi a bodinga lauyan bangaren masu kara rotimi ogunesu ya ce suna kalubalantar naɗin ibrahim buda a matsayin sarkin yamman badau wanda ɗaya ce daga cikin yankunan gidan buhari ɗan shehu yayin da shi kuma ba dan gidan bane kuma bai gaje ta ba abinda lauyan ya ce ya saba wa sashe na uku na dokokin nadawa da cire sarakuna na jihar sokoto the plaintiffs who felt a wrong person or a person who has no right to be appointed have been so appointed. Ya ce masu kara na ganin cewa an naɗa wanda bai cancanci sarautar ba kuma suna ganin hakan ya saba wa al'adun jama'a don haka ne suka zo kotu don ta dakatar da hakan ko kuma ta tantance ko matakin da gwamnan jihar ya ɗauka ya yi daidai ko a'a. To sai dai lauya Musa Usman Ibrahim da ke kare waɗanda ake kara ya bayyana ra'ayin cewa gwamnatin jihar sokoto ta kirkiro gundumar ta badau ne ba domin zuri'ar gidan buhari dan shehu ba domin ba shine ya kafa garin badau ko gundumar ba a tarihi su sun ce bai cancanta ba mu kuma namu shine cewa wanda aka ba din ya cancanta saboda ga dalilai an yanke gunduma waye su yanke ta ta aka aka yanke da ka aka yi mu akan wanda aka sa a daidai an zaɓe shi a daidai an kuma naɗa shi daidai ai ba an ce wai gwamna ne ba bai kawai bai a ce aka ce sarki musulmi ma kansa bai daidai ba to amma kalubalen da suke yi shine eh. wannan kamar wani sashe ne na yankin masarautar jinin shehu kamar buhari dan shehu kuma suna ganin wannan baya cikin wannan zuri'a ta buhari dan shehu ina ne take cikin ina in aka je aka yanka isa ko raba ko wurno ko silame ko gwadabawa kaga duk dai waɗannan waɗanda suka fito daga nan ‘ya'yan shehu ne da gidan bello da gidan atiku da gidan amadu rufa'i so in aka yanka akwai doka da ta ce a lallai sai ga wanda za a ba Isa al'ada ana duba kamar waɗanda suka taso daga wannan tsatso al'adar da ake bi wurin naɗin sarakuna ka san alshura a musulunce ba me ake kira um, eh, wanda yake fada sarkin musulmi ake kiransa ba ba sarki haka kawai ba sarkin musulmi kotun ta dage zaman ci gaba da sauraren karar ne har ya zuwa ranar hudu ga watan gobe murtala faruk sanyin na muryar amurka daga sokoto a najeriya